Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don akwai abun mora. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa a wannan mako. Shirin da ke nemo hanyoyin fahimtar juna da samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji a yau ma ni ce zan jalin zamin shirin. Zamantakewa, zamantakewar mu. A yau shirin zamantakewa ya leƙa zauren taron da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya wa masu ruwa da tsaki kan zama 'yan ƙasa na gari. Tun bayan da turawan mulkin mallaka suka ƙirƙiri Najeriya a shekara ta 1914 ne. Al'ummar Najeriya waɗanda aka haɗe daga kudu da arewa da gabas da yamma da ke da al'adu ɗabi'u da addinai daban-daban suke fama da matsala ta yadda za su dunkule su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Kan haka ne hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta shirya taron masu ruwa da tsaki a jihohi shida. da ke faɗin Najeriya don tunatar da al'ummar ƙasar muhimmancin zaman tare. Madam Kanin Pam Horo ita ce daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Filato, ta yi bayani kan muhimmancin taron. Muhimmanci shi shine gwamnati tana so jama'a su sani cewa wannan national anthem wato taki na kasa ko taki na kasan nan da aka dawo da shi aka fara yin amfani da shi. Ana so 'yan Najeriya su sani cewa ga inda za a yi a rera ta na farko shine stanza na farko shine za a yi a kowane biki da aka taru jama'a sun taru za a yi take na stanza na farko sai kuma stanza duka uku za a yi idan shugaban kasa yana wurin kuma har yanzu ana so a sani cewa ko shugaban kasa baya nan amma ranar demokradiyya ko ranar independence ko ranar eh, army remembrance day ko ranan children's day ko kuma ranar da za a nada national assembly wanda ya zamana ma ko su state assemblies kenan ba eh, duk wannan zai faru to shine eh, ana son jama'a duka su sani kuma sai addu'a na ƙasa da ake yi a kowane biki in aka je din in bayan an rera stanza na farko wato sai na uku ba za a rera ba za addu'a ne sai mu faɗe ta da baki kamar addu'a shine ake so na eh, Najeriya su sani wato shi stanza 3 ya zama national prayer sai kuma abu na biyu shine abin da ake kiran shi national values charter wanda yake da suna 747 wato gwamnati a shi ita kanta tana da mataki ko abubuwa guda bakwai wanda ita ta ɗauka makanta za ta yi domin kyautata da gyara Nigeria. Allah Mr. Gad Peter Shamaki, wani ɗan gwagwarmayar samar wa al'umma da haƙƙinsu, shi ne ya gabatar da ƙasida a wurin taron, inda ya taɓo batutuwa da suka shafi 'yan ƙasa da hukuma. To a gaskiya maganar da na yi wa jama'a shi ne na mayar da mu kamar shekara 20 zuwa 30 da ya wuce. Na ɗo tarin Najeriya a lokacin Najeriya na da daɗi, akwai aiki wa matasa, akwai zaman lafiya, gwamnati na aiki wa jama'a. Sai na kamu zuwa inda muke, sai na tambaya me ne ɓaci. kuma wani mataki ne ya kamata mu ɗauka don mu gyara yanzu kashe-kashe ya yawa a najeriya mutane ba su da value wa rayuwar wayansu uh, keta ya yawa sace-sace ya yawa kuma ba mu dinga maganan abin da ake kira national charter na value in ba mu gyara tafiyan mu ba to su mutanen da suka ji daɗin duniya su ne kwanan da suke kawo mana damuwa a da iyayenmu sun gama mana cewa kafin su gama university akwai aiki na jiransu akwai scholarship akwai education amma yanzu ba mu iya magana haka ba don haka abin da ya sa kuwa muke cikin damuwan nan shine yanzu mutane ba sa kallon najeriya a matsayin kasansu amma addininsu da kabilanci ko kuma inda suka fito ya fi musu alheri don haka in ba mun koma mun gan najeriya cewa mu duk 'yan kasa ɗaya ba ne ba za a gane tafiyan ba so rokan da muke ta yaya za a yi wannan koma a ga Najeriya a matsayin ƙasa daya tun da dai an samu waɗannan rarrabuwan kawuna? Eh abin na farko shine abin da Bature yake kira good governance wato gwamnati su yi adalci. abin da ya kamata a ba jama'a ba ma jama'a kar a ba mutum dan addininsa ko kabilanci ko kuma shi namiji ko na mace na ɗaya kenan kin ga makarantunmu yanzu dole ne a tabbatar cewa yara suna zuwa mix school yanzu akwai yaran da sun tashi da nake baki labari sun yi primary school a Jos secondary school a Jos, NYC a Jos sun zo na aiki a Jos. Ya ne za su sanya Najeriya yake. To irin wannan yaran kuma in sun tashi ma misali ko a angon rogo inda musulmi suka fi yawa ko kuma a janta da mu ko waje to kin ga rayuwarsu ya kauce a hanya dan haka dole ne su federal low cost houses da gwamnati suka gina da inda da ki samu musulmi ki samu ibo ki samu yoruba ki samu kowane kabila wajen dole mu koma nan rayuwa dole a tabbatar education din is providing for everybody dan haka sai mun rage abubuwan suka raba mu ba mu ci gaba ba dan yanzu a rabe muke so dole ne a nema inda da a kawo mutane tare a zo a yi cuɗanya tare a yi kasuwanci tare a yi karatu tare in an yi haka ina gani da mu samu eh, mafita zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina Honorable Ahmad Muhammad Ashiru wanda ya wakilci Sheikh Sani Yahaya Jingir na ƙungiyar addinin Musulunci ta Jibis ya ce taron ya ta'allaka ne kan haƙoƙin da suka rataya a wuyan gwamnati da 'yan Najeriya. To abin da na fahimta aka tattauna a wannan taro shine ana so a waiwayar da ɗan ƙasa ya sa kishin ƙasa a cikin al'amuransa ita kuma gwamnati a waiwayar da ita katta mata haƙƙinta a kan 'yan ƙasa domin idan gwamnati ba ta ba da haƙƙinta ba to aka zo aka ce wa mutum ya kishin ƙasa alhali bai samu tuwo da zai ci bai samu kunu da zai sha ba bai samu makaranta da zai kai ɗansa ba kusan komai ya ta'azzara to ina ga zai wa talaka nauyi amma idan gwamnati ta sauke nauyinta to hakan zai sa mai kishin ƙasa kuma ya zamanto kowa ya ji cewar shi ɗan ƙasa ne amma idan aka samu wasu su ne kawai suke fahimtar ƙasar wasu kuma suna halin ha'ula'i to in an zo an ce mutum ya kishin ƙasa sai ya zama masa yayi nauyi To kusan abin da aka tattauna kenan ita gwamnati tana da haƙoƙi da ba ta saukewa sannan kuma 'yan ƙasa su ma suna ganin kamar yana zama da nauyi su ce za su aiwatar ko kuma su yi wannan kishin ƙasa. Ta ina aka samu wannan gibi da ba fahimta kila ta ɓangaren addini ne a'a al'ada ne a'a kawai mutane ma ba su ma san inda suka fuskanta ba. To idan aka duba inda muka taho da zama ake yi na fahimtar juna da makwabtaka. mu a matsayinmu na 'yan ƙasa yanzu kuma an koma ta kai ta kai ita ma gwamnatin da tana kula da haƙoƙin talakawa yanzu kuma ta koma ta kai ta kai to idan gwamnati tun da eh, su ne shugabanni suka waiwayo to mabiyi nashi mai sauƙi ne ai saboda haka ni na fi ɗora nauyin da kira ga gwamnati amma ba ina cewa mu kuma talakawa babu nauyi a kanmu ba mu ma wajibi ne mai kishin ƙasanmu mu yi abin da zai kawo ƙasanmu ci gaba kamar yadda sauran 'yan ƙasashe suke yi Basaraken garin Bar a karamar hukumar Bokos a jihar Filato, mai martaba dan Juma Rafan, ya ce rashin fahimtar juna ya kasance babbar damuwa a Najeriya. Gaskiya na fahimci kuma na ci riban zuwa wannan zaman da aka yi. Gaskiya na ga cewa mu a kasan nan dai muna da damuwa rashin fahimta. Domin abubuwa da yawa maimakon su hada mu suna raba mu. Kamar misali addini ya kamata ya zama abu ne wanda za mu yi amfani da shi mu kawo juna mu ji tsoron Allah mu yi abubuwa don adalcin al'umman da muke shugabanci amma kuma addini ne in ka duba kuma shine yake kokari raba mu misali ka zo na ka ɗauki kaman waɗansu wurare za ga cewa christian sun zo na gefen nan muslim sun zo na gefen nan to ina irin wannan zaman zai zai haɗa kai mu nuna al'adu wanda kawai wanda ya nuna wariya me muke koya ma yaranmu idan muka cire irin wannan halin da muke zama yanzu muka haɗa kai muka duba kowane ɗan al'umma da yake cikin ƙasar nan ɗan Najeriya ne to muna da haƙƙi a wuya mu mu gyara Najeriya domin ka duba mutum misali in ba ya fito daga wannan gefen ba ba za a jefa mishi kuri'a ba sai ya fito daga wannan addinin ko ya fito daga wannan wurin gaskiya yana ci mana tuwa ƙuri'a Ranka daɗe ku ne sarakuna ku ne iyayen ƙasa ku ne al'umma ke kallo a matsayin jagora ko kuma alƙibla na tabbatar da cewa an samu wannan haɗin kai. Amma wani lokaci za ka samu sarakunan kudu da arewa shawarwarinsu daban a gabas da yamma shawarwarinsu daban a cikin jiha ma za ka ga kowa da yana gudanar da harkokinsa ba tare da wannan haɗin kai ba ta ina aka samu wannan akasi to kin san kowane bangare a kasan nan da kowane community in ka tafi za a gan cewa al'adunsu sun bambanta amma bambancin shine kawai yadda kuke zama ko ba haka ba amma rayuwa ɗaya ne dole ne mu yi noma mu yi ci mu nemi abinci ko ba haka ba amma yanayin ayyukanmu ne sai ka ga mun kai wani guri maimakon mu haɗa kai don mu taimake kanmu sai mu duba a ah, ni ba zan taimake wannan bandon don shi ne to wannan zaman da muka yi ya fahimtar da ni sosai kwarai da gaske domin ya nuna mana cewa a'a ga munan kasa menene zai nuna cewa kai ɗan Najeriya ne duk inda ka shiga Shi ma mataimakin shugaban ƙaramar hukumar fanshin wanda ya halarci taron ya ce dole sai an dawo da ɗabi'u masu kyau da mutane suka yi biris da su domin samun zaman lafiya. Sunana John Caleb Dasar gaskiya wannan taron ya ka'itar sabili da mai noma karan kanmu mun fara manta da wa'annan abubuwan da ya kamata ya kawo kawunan mu tare kuma a samu cin gaban kasa a samu zaman lafiya to idan kin duba mu da muke yanzu a wannan shekarun mun riga mun san da wannan da dadewa amma yawancin mu ma mun manta da wannan antem din ma yana da kyau ƴaƴan mu ma ba su sani ba yawancin su ma sun manta da values din mu da abubuwan da za su kawo kanmu kawunan mu tare amma kin ga wannan farfadowa yana da kyau domin in an kai shi har kasa a makarantu a inda yara suke hawa da mu da muke yanzu ma da mun manta shi zai dada dawo da hankulanmu kan yadda ya kamata kasan nan ta zama mu haɗa kai mu tafiya tare mu samu cin gaban kasan nan tare kana shugabancin karamar hukuma kuma a nan ake samun al'umma ko su ne za su iya kawo haɗin kan kasan nan ko kuma dai wargaza kasan nan daga al'umma ake samu yaya za ku faɗakar da al'umma su fahimci muhimmancin wannan haɗin kan wannan aikin ko dukkanmu ne da mu da muke kansil da wayanda suke kasa dole ne da coci da mosque da sauransu duka mu haɗa kai mu wayar da kan al'umma da manufan wannan eh, abubuwan da ake kawo. tun farko ma me yasa aka samu watsar da irin wayannan al'adu masu kyau da ɗabi'u masu kyau da muke da su a nan Najeriya? To kowa ya shiga yin abin da ya ga dama. Ba a respectin gwamnati, ba a respectin kowa, kowa kawai Najeriya ta zama kowa yana abin da ya ga dama. Amma wannan farfado da wannan values yana da kyau domin zai dada sa mu gane da abin da dama mun bari a baya. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa zan zo muku da ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Don Allah ku zo mu hanyar gyara.